al'awwal shekara ta dubu ɗaya da da da takwas hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da da shida miladiya mun sake dawa domin ci gaba da karatun wannan littafi na ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum na al'imamun zarnuji Allah ya ji kansa da rahama wannan shi ne majalisunmu na 64 a cikin wannan littafi muna cikin fasalin da malan ya sa masa matashiya da fasun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi mun kai inda malan yake cewa وينبغي للمؤمن ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه تعالى ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها فمن عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله فقد خاف غير الله تعالى فإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف غير الله تعالى بل خاف الله تعالى وكذا في جانب الرجاء تكافن فسر wannan gabar da malam ya kawo in ba ku manta ba kafin wannan malam ya kawo cewa والعالم إذا كان طماعا والعالم إذا كان طماعا شي مالمي إذن يذمتو مفأيتيني لم تبق له حرمة العلم باب وني واتورقور جرمان إلمي دزير جيمتا babu wani abu da zai rage babu wani abu da zai rage na alfarma ta ilimi da zai ko za ta rage wajen malami idan ya zamto mai kwaɗayi wala ya ƙulu bil haƙƙi malaita kuma ba zai faɗi gaskiya ba to a wannan gabar ba kumanta ba a wancan darasinmu na kawo mana wasu maganganu da malamai suka yi na haɗarin kwaɗayi ga almajiri ko ɗalibin ilimi suna da yawa cikin littattafan malamai amma wannan gabar ina so mu ga tasirin wato tasirin da kwaɗayi yake yi a rayuwar ɗalibin ilimi ko almajiri ko malami mun sani dai cewa shi ilimi na shari'a ilimi na addinin musulunci yana daga cikin mafi mafi ko mafi girman al'amura kuma idan aka samu ilimi na addini ingantacce ba abin da yake gadarwa mutum in an yi shi domin Allah za ka samu yakan gadarwa da mutum tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da tsantseni da gujewa abin da ke hannun mutane kuma mafi girman al'amuran da suke wato shafar almajirai da ɗaliban ilimi akwai wannan matsala ta kwaɗayi da al'imamu zarruji ya faɗa shatin neman iliminka kana almajiri kana ɗalibi to kada ka buɗe wa kanka ƙofar kwaɗayi domin idan ka bari ka saba da wannan kwaɗayin to zai bi ka ne ko malami ka zama ko ka samu dukiyar ko kana da shi wannan kwaɗayin kullum kana cikinsa saboda ba ka yi wa kanka tarbiyya a kan nisanta shi ba amma me yake nufi ma da shi a tsama ɗin nan da mala ya faɗa shi ne tsananin son abin da yake hannun wasu shine fama ɗin aiki mutum ya zanto yana da tsananin son abin da yake hannun wasu ko ya zanto yana tsananin son dukiya da matsayi da abubuwa na amfani na duniya da suka ƙetare iyaka duniya kowa ai dama an halitta ta ne domin amfana da ita amma wani za a ga yakan ƙetare iyaka to wannan ƙetare iyaka ɗin ne abin zargi shine at-tama'u yakan iya jefa mutum ya sauka akan asalin ma abubuwa na ginshikai na addini kamar yadda shi malam anan nan, imam az ya yace idan malamin ya zama mai kwaɗayi to sai ya zamto babu wata alfarma ta ilimi da take tattare da shi ma ba zai rika ma faɗin gaskiya ba to tasirin da wannan kwaɗayin yake yi na farko akwai wato gushewar ikhlasi idan almajiri ko mai neman ilimi ko ɗalibi ko malami ya zamto mai kwaɗayi to sai ka samu babu kuma maganar yi domin Allah saboda ne saboda za ka samu abin da zai rika ingiza shi ya nemi ilimin almajiri ne zai rika tunanin ai yanzu ana samun kuɗi ta harkar ta hanyar almajirki ko ta hanyar malinta sai ya ce to bari yi kwazo saboda malintan nan ta yi daraja nima na rika ɗan samun kyautan nan da ake yi ta yau da gobe kaga ikhlasi ya samu mai kenan ya samu matsala ko kuma ya ce bari ya yi domin shi ma ya samu wani matsayi na duniya ko da ikhlasin bai tafi ga baki ɗaya ba za a samu raunin shi zai raunana wanda kun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin da yake sunan abi dawud man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah ko man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah duk wanda ya nemi ilimi ya nemi wani ilimi da ake neman yardar Allah da shi la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min duniya ba baya neman wannan ilimin sai domin ya samu wani abin daɗi na duniya lam da arfal jannati yau malƙiyama ba zai ji ƙanshin aljanna ba a ranar alkiyama kaga wannan akwai haɗari abu na biyu da kwaɗayi yake gajar wa ɗalibi ko almajiri ko malami shine ɓoye gaskiya ɓoye ne gaskiya wanda al'imamu zarnuji za mu ji ya kawai ce wala ya ƙulu bil idan malami ya zamto mai kwaɗayi bayi da sauran alfarma nan kuma ba zai rika faɗin gaskiya ba kunga kenan tasirin da kwaɗayi yake na biyu ga almajiri da malami da ɗalibin ilimi shine zai rika ɓoye gaskiya ya ƙi bayyana ta ta wacce fuska saboda in yana kwaɗayin abun hannun wani idan karatu ya biyo ta kanshi ko yana aikata wani abu sai ya ɓoye sai ɓoye gaskiyar ko kuma ma ka ga idan fatawa ke sai ya ƙoƙarin yi wa fatawa kwaskwarima idan yana tare da wani shugaba ne shugaban yana aikata abin sai yi wa fatawa kwaskwari ma yadda za ta dace da wannan shugaban ko wani mai arziki yana yin wani abu da bai dace ba da addini to amma kuma yana ba shi kudin kashewa yana ba shi kudin kashewa yana taimaka mai to nan kuma sai ga yana ma abin kwaskwari ma ai za ka iya tsarkake wannan kudin naka E ko da kudin gwamnati ne bai tilmali ne ka samu idan ka sato kudi da yawa to an ka gina masallatai ɗaya ɗaya biyu uku Ka ganin an canja fatawa shi kudin haram baya magana wai ka ɗebo kudin haram don ka gina masallaci ba ruwan Allah da wannan sunan shi na haram haram haram kuma Allah ta'ala ya ya ja kunnanmu yace wala tashtaru bi ayati thamanan qalila nan hani ne kada ku sayar da ayoyin Allah nan ba ana nufin idan aka ba da kuɗi mai yawa shikenan ku sayar da ayoyin Allah ba hakan nan Allah ce wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun kada ku koye gaskiya hali kuna sani kaga kuma kwaɗayi yakan sa mutum ya ɓoye gaskiya ko yana gani ana aikatawa yana da hanyar da zai hana ko ya faɗakar to amma yana tsoro saboda yana kwaɗayin abin da ke hannun wannan wanda yake aikata laifin cikin wato abin da yake samun almajiri ko ɗalibi ko malami sakamakon kwaɗayi akwai zubewar mutunci sai zamto mutum ba shi da kwarjini kamar yadda zarnuji ya ce a nan lam tabqa lahu hurmatul ilm sai zamto ba yi da wani kwarjini na ilimi saboda mutane sun san cewa shi wannan almajirin ko ɗalibin ilimin ko mai wa'azin nan ko malamin in ya zo yana kwaɗayin abin da yake hannunsu in kuwa yana kwaɗayin abin da ke hannunsu sai su daina ganin girman shi saboda suna haɗuwa da shi suna ganin za a roƙe su ne za a nemi abin da ke hannunsu shi sa wani daga cikin magabata yake cewa man tsami'a fin nasi zahaba ilmuhu duk wanda ya kwaɗayin abin hannun mutane to ilimin shi sai ya tafi wa man istaghna anhum azzamuhu wanda kuma ya wadatu daga barin abin da ke hannun mutane sai kaga sun girmama shi duk da cewa ba girman yake nema wajensu ba yana yi ne domin Allah yana yi ne domin bin tafarkin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam abu na uku ko na hudu idan mutum ya zanto mai kwaɗayi ko almajiri ko kai ɗalibin ilimi ka zanto mai kwaɗayi to za ka samu kana da raunin dogaro ga Allah raunin tawakkali saboda mai tsananin mai kwaɗayin abin da ke hannun mutane za ka samu zuciyar shi tana rataye da su su wa'annan mutanen sai ya manta ma cewa Allah ne ne sai tuna ai wani ne ne bar mu ma za mu same shi dai domin mu ma ya ba mu to nan kaga an samu raunin dogaro ga Allah kuma Allah ta'ala ya nuna mana cewa wanda ya dogara gare shi Allah ya isan mishi ومن يتوكل على الله فهو حسبه kuma idan mutum malami ko mai almajiri ko ɗalibin ilimi ya zamto mai faɗayi sai ya zamto ba shi da wata alfarma albarkar ilimin sai kaga an zare ta sai ya haramta mai albarkar ilimin shi yasa akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai malamai da sun hassana shi yana cin sunan ibn maja al'imam imam ya hassana shi nawawi da al'imam imam al-iraqi su dai su ma sun hassana shi duk da cewa ibn hajar al-asqalani ya raunana hadisin hadisin yana cewa izhad fi dunya yuhibbaka Allah kai zuhudu kai gudun duniya Allah zai ƙaunace ka zai so ka wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbaka nas kuma ka gujewa abin da ke hannun mutane mutane za su soka kuma haka ne mutane duk lokacin da za ka yi ta neman abin da ke hannunsu yau da gobe ko da su suka ce ma duk abin da kake bukata ka tambaye mu to wata rana sai kun zo kuna oji-oji da su kana neman su suna cewa ba sa nan kana buga musu waya tun suna ɗagawa su daina ɗagawa tun suna ganin ringin su saka a blacklist ko ka kira ma su nuna kaga wannan fakwaɗayyen nan na ba su na ba shi na ba shi amma kuma ga shi kullum kira kullum kira to nan sai mun lura da wannan kwarai shi sa da yawa cikin malamai magabata na kwarai za mu ga cewa suna ƙoƙarin wato kaffa-kaffa da nisantar maganar roƙon mutane ko kwaɗayin abin da ke hannun mutane suna iya ƙoƙarin su ga sun yi aiki nasu na kansu idan wani al'amari ya zo na alkhairi ba tare da sun nema ba ko kwaɗayi wannan daga falalar Allah ne kuma suna gamsuwa suna wadatuwa da kaɗan ɗin da Allah ya hore musu shi ta aka samu magana daga alhassan albasri yake cewa kai musamman almajiri musamman ɗalibin ilimi musamman malami ba za ka gushe ba kana da daraja kana da ƙima a wajen mutane ba za ka gushe ba mutanen suna girmama ka suna karrama ka matuƙar ba ka nemi abin da ke hannunsu ba ya ce fa'iza fa'alta zalik idan kuwa ka aikata haka kana roƙon abin da ke hannunsu istakhaffu bika wa karihu hadithak sai ga suna wulaƙanta ka ba sa ganin ƙimarka kuma ba sa son ma maganarka wa abgaduka sai su ƙiƙa aka yake cikin hilyatu al'auliya na abu nu'aim al'asbahani ku yi haƙuri zan karanta wata magana wasu maganganu guda biyu daga cikin littafin wannan malamin saidul khatir cikin littafin saidul khatir na ibn al ba ibn qayyim ba ibn al shi wannan ya rasu ne a ƙarshen ƙarni na shida shekara ta ɗari biyar da casa'in da shida ya rasu to yana magana ne kamar ya ya ga wannan zamanin namu bari ku ji maganar da yake ya kafa wani fasali ne da yake magana muhimmancin dukiya ko alkhairinta ga malami a addinin shi da duniyar shi bi ma'ana kada ya tsaya mutane su bashi to ya koro maganganu masu yawa ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس فإنه إذا ضم إلى العلم آه، حيز الكمال ما قالت لك سو آه، كفهمتيت أولا قبر سيكا ولا بارا وسمع لمي يتشي إدى بسنيمي أبن دزاسو ودا تكنسو دشيبا to wani abu ya shigo musu wanda ya lalata musu tarihinsu ko da su suna da wani tawilin da suke da shi sai kawo misalan wasu malaiti abu ubai tare da tsahir ibn al-husayn da ibn abi duniya mu'addib al-mu'tadib da ibn qutayba to a ƙarshe sai yake so ya yabi wasu daga cikin malaman da sun yi tsantseni ba ruwansu da maganar roƙo da barace-barace sai ce amma man kana lahu malun amma cikin malaman da su suna da abin hannunsu suna da ɗan aiki da suke suna da abin da yake kawo musu abin da za su ciyar da iyalansu da bukatunsu na yau da gobe ya ce ka sa'id ibn al ya ce kamar sa'id ibn al kin cikin tabi'ai ya ce kana ya tajiru fi zaiti wa ghairihi ya kasance yana kasuwanci na mai mai yake sayarwa da mai da wasu abubuwa wa sufyan as-sauri kanat lahu bada'i yace sufyan as-sauri shi ya kasance shi ma yana da haja yana kasuwanci wa ibn al-mubarak yace abdullahi ibn al-mubarak ma yana da sana'ar da yake yi yace wannan duk ya ba su ya sa sun kare mutuncinsu to a can gaba sai yake cewa ya kawo wasu misalai ne guda biyu ya ce na ba ba'da arziyaci arbabil amwal ku ji wannan magana ya ce wata rana mun zo wajen cin abincin ma'abota dukiya masu kuɗi masu dukiya ce mun zo cin a wajen cin abincinsu ya ce fara'aitul ulama'a a zallan nasu indahu ce da muka zo wajen sai na ga malaman da suke wajen su ne mafi kaskantattun mutane a wurin masu kudin nan ana ji wannan magana. ya ce fal'ulama'u ya lahu ya ce a wurin sai muka ga malaman ne suke yi wa masu kudin tawalu'u wa yazilluna li mawdi'i tama'ihim fi suna kaskantuwa saboda kwadayin su suna kwadayin abin da yake hannun wayannan masu kudin sai ga masu kudin su suke kan abin kujeru su kuma duk suna zaune a ƙasa kamar ya san fa abin da ke faruwa a zamanin mun nan wani lokaci za ga an je wajen masu mahukunta ko kuma duk an masana ƙur'anin da ma duk ana zuba abin nan shi kuma mai dukiyar ya ta faɗan maganganun da ya ga dama saboda mai su kuma dole su shiru saboda suna buƙatar so suna kwaɗayin abin da ke hannun shi ibn al-jawzi yace wa hum la yahfiluna bi ba sa damuwa da su lima ya'lamunahu min ihtiyajihim ilay yace saboda su wannan masu kuɗin, ai sun san malaman nan da almajiran suna buƙatar abin da ke hannun su yace fara'aitu hadha aiban fil fariqain yace sai naga wannan abubuwa aibi ne a bangarori guda biyu su masu kudin da malaman ko almajiran sai yace amma fi alid dunya amma aibi da yake bangaren su wayannan yan duniyan masu kudin yace fa wajhul aibi annahum kana yanbaghi lahum ta'zimul ilm yace ya kamata su masu kudin ya kamata su girmama ilimi walakin li jahlihim bi sai dai saboda sun jahilci matsayin ilimin sai wannan girmama ilimin ya gushe musu ya kubuce musu wa alaihi kasbal amwal sai suka fifita su su je su ta neman kuɗi fala yanbaghi an yutlaba minhum ta'zimu ma la ya'rifuna saboda haka su wayannan ɗan duniyan da masu kuɗin nan ai ba za ka nemi su girmama abin da ba san darajar shi ba shi ne ilimin ba san darajar shi ba ya ce wala ya alamuna kadrahu. ba san wato darajar ilimin ba ya ce wa inna ma bin launi alal ulama ya ce shi zargin da yake yana mai da zargin ne akan malamai akan malaman kun gafa shekaru nawa da ya magana nan shekara ta ɗari biyar da da shida. yanzu a shekara 1448 ka cire 596 nawa zai baka kusan shekaru 900 da wani abu ne ba yake wannan maganar kaga da zai zo wannan zamanin namu kuma sai ya faɗi ya mutu don bakin ciki to sai yake cewa shi ba wai zargin ya fi zargin malamai ɗin da suke zuwa su kaskantar da kansu yace wa aqul ina cewa yanbaghi lakum an tasunu anfusakum ya dace gare ku ku malamai ku kiyaye kawunanku allati sharufat bil ilm wanda kun samu ku kare kawunanku da suka samu daraja da ilimi ani zulli lil anzal ku daina kaskantar da kawunanku wajen kaskantattu kananan mutane sune al anzal jami'i ne na nazil nazil kaman ka ce wani ya mun karanta ba wani karamin mutum kaga ai ba wai halitta shi kake nini ba a hal dabi'a shi da ayyukan shi na karanta ne to sai yake cewa yana da kyau ku malamai ku kare kawunanku waɗanda suka samu daraja kare ku da suka samu daraja da ilimi daga kaskantuwa wajen wanda ba su da matsayi ƙananan mutane وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم da a ce ku kun zamto kun wadatu daga barin abin da ke hannunsu to kaskancin a kansu yake saboda su ne jahil ba su da ilimi ba su da sanin Allah wattalab minhum da nema a wajensu haraman alaikum wa in kuntum fi kafafin falima lam tu'thirun tanazzuha 'anil dhulm kun kasance cikin ɗan kuna da abin da kuke ɗan samu kuma za ku iya wadatuwa da kaɗan ɗin ya zam ya isar da ku kaɗan ɗin da Allah ya ba ku ya ishe ku falima lam tu'thiru at-tanazzuha 'an zul me yasa ba ku fifita nisantar kaskanci ba bil iffati 'an al-hutan al-fani ta hanyar kamewa daga barin abin da zai kare shine na rayuwar duniya yasa ba za ku kare kawunan ku ba anil hutani alfani alhasil bizilla wanda wannan abin za ku same shi zai kare amma kuma da me ake samun shi da wulakanci da kaskanci wanda zai bakun sai ya wulakanta ku za ku yi tafa fitika sai an yi ƙarya sai an yi kaza sai an ce musamman yanzu yadda aka kada ƙararrawar siyasar nan za ga kowa yana tara jama'a shi ne wane ce ni ina da jama'a kaza saboda haka za a mun kaza wane ce yana da jama'a wanda kuma kaga ba aiki bane da ya kamata ko da za ka bayyana wa mutane abin da ya dace to amma kada ka yi ƙoƙarin kuma amfani wajen kasuwanci da mutana, wannan shi ne mafi ƙazantar kasuwanci wanda su sun yarda da kai ne domin ka da Allah suna kyautata maka zato da mahaliccinka wannan magana ce na ce ya kamata in karanto mana ita saboda a ƙarshe cewa ma yake yi to magana ta shi tana da yawa Me dai haƙuri da ita haka mun ɗan samu abin da muka samu cikin nan saidul khatir wanda zai so na san akwai ɗalibai da za su so su koma zuwa littafin magana ta farko da na kawo gashi tana shafi na 125 ne ta biyu kuma da na karanto tana shafi na 164 ga almajirai da 'yan uwa ɗaliban ilimi da ma wanda abin yake isa zuwa gare su Allah ya samu dace sai al'imamu zarnuji ya ci gaba da cewa wayan bari Allah yarju illallah wala ya khaf illa minhu ta'ala kuma yana da kyau ya kamata shi ɗalibin ilimi almajiri mai neman ilimi kada Allah yarju illallah ya rika fata daga wajen wani buri sai daga wurin Allah kada kuma ya ji tsoron wani sai tsoron Allah wannan maganar tana kunshe da abubuwa masu yawa tana kunshe da tarbiyya ga ɗalibi mai neman ilimi saboda magana ce da ta shafi wato wani aiki na zuciya aiki na zuciya da kuma ratayar zuciyar da Allah ta'ala amma dole ne mu fahimci wannan magana ta al'imamun zarnuji fahimta wacce ta dace saboda tsoro cewa yana kyau kada ya yi buri ko ya yi fatan wani abu daga wajen wani in ba Allah ba akan nan kada ya ji tsoron wani idan ba Allah ba to amma anan ba wai ana nufin mutum ba zai ji tsoron zaki ba ba zai ji tsoron rashin lafiya ba ba zai ji tsoron wani azzalimi ba ba abin da ake nufi ba kenan ko ba wai ana nufin mutum ba zai iya neman wani abu daga wajen bayin Allah ba cikin abin da bayin Allah suke da iko a kai ba abin da ake nufi a nan ba kenan abin da ake nufi tsoro wanda yake zuciya tsoron zuciya da kuma fata da son wani abu na ibada ibadar da take rataye da zuciya wannan shine ba a so bawa ya ya nema daga wajen wani Allah kada ka sa a zuciyarka kada ka raya a zuciyarka cewa akwai wani cikin halittun Allah wanda yana mallakar amfanarwa ko cutarwa a karan kanshi kada kai sa wannan a ranka duk abin da zai faru sai da yardar Allah sau da ka Allah yarju illallah ɗin nan ana nufin arraja shine an yatma alqalbu fi husulil khair zuciya ta kwadayin samun wani alheri ko kuma ta kwaɗayin tunkuɗe wani sharri wannan shi shine arraja amma tare da ratayuwar zuciyar ga wanda mutum yake nema a wurin nashi wannan shi ake kira arraja to ba a yi wa kowa sai Allah kwaɗayin zuciya zuciya ta rika kwaɗayin samun alkhairi ko tunkuɗe wani sharri tare da ratayar zuciyar wannan mai neman ga wanda yake nema a wurin shi to wannan ba a yi wa kowa sai Allah ko mafi girman abin da bawa zai nema a wurin Allah ya kwadayi ita ce rahamar Allah ko gafarar Allah Allah ya baka sakamako mai girma Allah ya datar da kai Allah ya karba ayyukanka mafi girman abubuwan da bawa yake buri kenan ya ga ya samu shi ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ya ce innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah sai Allah ce ulaika yarjuna rahmatallah ulaika ka gana ce yarjuna rahmatallah raja ya zo wato waɗannan yarjuna rahmatallah kun ga nan sai Allah ta'ala ya sanya arraja din ya koma zuwa gare shi yarjuna rahmatallah cikin suratul nisa Allah yace wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa tarjuna minallahi ma la yarjun ana nufin ku mu'minai kuna kwadayin abin da yake wurin Allah na sakamako da na nasara ga addinin Allah da addininku wa hum la yatma'una fi shay'in min zalik su kuma kafirai ba sa kwadayin duk waɗannan abubuwan da kuke so kuke kwadayi daga wajen Allah saboda haka ku ne kuka fi cancanta ku ɗaukaka kalmar Allah ta hanyar jihadi kamar da ayat ta zo da shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake fassara mana maganar al-imam az-zarnuji dinnan cewa Allah ya yarju illa min Allah ta'ala hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yace idza sa'alta fas'alillah ko dan ka tambaya to ka tambayi Allah dan ka roƙa ka roƙa wajen Allah wa idza ista'anta fasta'in billah idan ka tashi neman taimako ka nema wajen wa wajen Allah yace kuma ka sani annal ummata cewa lallai al'umma gabaki ɗayan talawiji ta da za su haɗu gabaki ɗayansu ala an yanfa'uka bishai su taru gabaki ɗaya domin su amfane ka da wani abu bishai duk wani abu ko mai girman shi ko mai kankanta shi shine bishai ɗin nan na kira ce lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba za su taba amfanarka da wani abu ba sai da abin da Allah ya rubuta maka haka nan koda wani kace ya baka jari ai za ka iya neman jari ba hana ka ba amma kada ka rataye cewa wannan roƙon shi ne zai baka shi ne mai asalin bayarwan ba shi ba ne Allah shi ne zai janyo zuciyar shi ya sa ya ji ya baka wannan jarin kaga kenan za ka rataya a zuciyarka ka sa a zuciyarka cewa shi a zahiri ne tun da kudin a hannun shi yake amma asalin mai bayarwa wane ne Allah in Allah bai yadda ya baka ba sai ya tama alkawari kuma ga dukiyar ga komai a tama daga ƙarshe kuma a ta wasa da ka hana ka wa Ka ƙarashin hadisin kuma da a ce al'umma za ta haɗu ga baki ɗaya za su haɗu ala an ya durruka bi shai kan su cutar da kai da wani abu lam ya durruka illa bishai in qad katabahu Allah alai ba za su taɓa iya cutar da kai da wani abu ba face sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka ya rubuta a kanka hadisi ne ingantacce kun ga kenan wani hadisin yana sake bayyana ma'anar maganar al'imamu zarnuji dinnan wayan bagi lilmu'mini Allah Ya rju illa min Allah ta'ala don aya ce is'alin nas ba ko? idan sa'alta fas'alillah waɗannan mutane da za ka nemi su baka wani ba su ba ne asalin masu bayarwan neman taimako ma ka nema wurin Allah Allah ne zai baka sai ce wala ya khafu illa min kuma kada ya ji tsoron kowa kada ya ji tsoron kowa sai Allah to nan tsoro ka iya ce za ka iya raba tsoro kashi biyu ba kowanne tsoro bane aka ce kada ka ji tsoro yanzu kaga zaki ya kunno kai gidanka sai ka ce an ce kada ka tsorata sai Allah ko sai ka tsaya zaki ya cinye ka ba abin da ake nufi yake. Ka kaga barawo ya kunno kai ko an ce maka gashi ka ɗau hanyar Legas sai aka ce fa ga ɓarayi suna can a gaba su kya kawo mu tafi a ganin dole ka tsere ba ma fata ka kutsa wata hanya kawai sai aka ce maka gafa masu satan mutane da garkuwa da mutane sai ka ji tsoro ka juya ka tsere to shin wannan tsoron shi ake nufi a'a tsoro ya kasu kashi biyu akwai tsoro na halitta na ɗabi'a wannan shi babu laifi baya cikin shirka ba hana ka yin irin wannan tsoro ba haka Allah ya halicci bawa haka Allah ya halicci bayinsa shi ta a cikin kistar annabi Musa alaihi Allah ta'ala ya ba mu labari lokacin da mutane suka yi tare ana neman annabi Musa alaihi wani ya sanar da shi me yayi fa kharaja minha khaifan yataraqqab sai fita daga wannan garin khaifan kun ga yana mai tsoro tsoron cutar da shi da za su iya yi kun ga nan annabi Musa ya ji tsoro amma tsoro ne na halitta na ɗabi'a kuma bai rage mai tauhidin shi ba bai kawo tauhidin shi ta waya ba amma akwai nau'i na biyu na tsoro ko kafin nan akwai ayan nan ma da Allah ta'ala ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la to nau'i na biyu shine tsoro na ibada tsoro na koye na zuciya wannan shine ba wanda ake jin tsoro na zuciya na ibada sai Allah sai Allah shi kadai ake jin tsoro ba a wani tsoron wani mahaluki tsoro na gaibu tsoro na ibada wani ya ce to ai za a gani ai sai na gama da kai ai sai na sace iliminka sai na shafe ilimin da yake kwakwalwarka ai kuma sai ka zillimi kai ta damuwa ai an ce za a kwashe ilimin da yake kwakwalwarka a wannan kada ka ji tsoro irin wannan tsoron ba a jin tsoro wani abu na gaibu sai Allah shi ta Allah cin sota Ali Imran ne yace fala khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kun kasance mu'minai imana kada ku ji tsoron mushrikai waliyan shedan ku ji tsoro na inji Allah ta'ala ni kadai in kun kasance muminai muminai na gaskiya saboda ne saboda Allah shine yake taimakawa waliyan shi shi yake taimakawa muminai da suka yi imani da shi yake cika zuciyarsu da aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa yake ba su kariya daga sharrin abokan gaba abokai makiya a wata ayar Allah yace wa iyaya farhabun wa iyaya ni kadai inji Allah farhabun al tabari ya fassara wannan aya iyaya farhabun yace bi ma'ana fashauni ku ji tsoro na kuma ku kiyaye dokokina sau da haka ma'anar maganar al'imamu zarnuji wa yambagi lilmu'mini Allah yarju illa min Allah ta'ala wala ya khaf illa minhu ta'ala abinda zarnuji yake nufi cewa kada ka sanya tsoron da kake yi ya kai almajiri ya kai ɗalibin ilimi kada tsoron da kake ji ya hana kai wa Allah ɗa'a kada tsoro da kake ji na wani ya hana kai wa mai yi wa Allah da'a ko kuma tsoron ya hana ka ko tsoron ya ingiza ka saba wa Allah saboda tsoron mutane a kada kai haka ka sanya tsoronka mafi girma Allah kake tsoro hakan nan abin da kake fata wanda ba mai hore shi ba mai bada shi sai Allah ka ya zamto wurin Allah ne amma nan fa za ku ga al'imamun zarnuji ya yi wani abu ya haɗa tsakanin abin da galibi alus sunna wajen bayyana aƙida suke kawowa shine tsakanin kwaɗayi rahamar Allah kwaɗayin falalar Allah da kuma tsoron azabar Allah shi sa ya haɗa abu ya ce Allah yarju illa min Allah ta'ala wala ya khaf illa min kaga ya haɗa tsakanin alkhawfu war raja ga kwaɗayin rahamar Allah ga kwaɗayin ni'imar Allah ga kwaɗayin falalar Allah sannan kuma ga tsoron ukubar Allah haka ake so ka zamto haka kenan kuskure ne ka ji wani yana cewa ai ni fa ina bauta Allah ba wai fa ina kwadayin aljanna shi bane wannan ai magana ce ni nauyi magana ce kuskure wani zaka ji yana cewa ni kawai fa ina bauta wa Allah ba wai dan a bani aljanna a bayan Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim an haɗa mana abubuwa guda biyu saboda mu rika tsoran azabar Allah mu rika kwadayin rahamar Allah sai kuma kace ba ruwanka da wasu masu ƙetare iyaka kuma kaji sai yana cewa yana bin Allah bashi kaga wannan wannan ma magana ce mai nauyi saboda ka dole ne mu lura da abin da shi malam ya hada anan almajiri mai neman ilimi dole ya lura da wannan alkhawf da arraja dan Allah ya siffanta bayinsa na kwarai yace yad'una rabbahum khawfan wa tama kaga suna roƙon ubangijinsu suna bautar ubangijinsu khawfan suna masu tsoron azabar Allah wa tama'an da kuma kwadayin me kwadayin rahamar Allah suna tsoron fushin Allah suna tsoron azabar Allah hakan nan kuma suna kwaɗayin yardar Allah suna kwaɗayin rahamar Allah suna kwaɗayin gafarar Allah suna kwaɗayin sakamako wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka ake so mutum ya zama shi sa suke tserewa wajen yi wa Allah biyayya ba Allah ya siffanta mana annabawa ba mutanen ƙwarai annabawa da mutanen kwarai Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat kuma lallai su sun kasance suna tsere suna rigegeniya fil khairat bubuwa na alheri wa yad'unana raghaban wa rahaba ana jin wannan wa yad'unana raghaban wa rahaba Allah yana bayani ne game da annabi Zakariya alaihi salam da matar shi da annabi yahya sai ya ce cikin siffarsu yusari'una fil suna tsere wajen aikata da'a da biyayya wa Allah da duk wani abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah wa na raghaban wa rahaba kuma suna kiranmu suna roƙonmu saboda mai ragbatan minhum fi tawabillah suna masu kwaɗayi suna masu son rahamar Allah sakamakon Allah da rahamar Allah wa rahba min azabihi wa ghadabi kuma suna masu tsoro da fargaba da firgita daga azabar Allah da fushin Allah dan an ce ar-raghab shine ar-raja' war-raghab ah, ar-raghab shine ar-raja wal raghbatu fil khair raghaban kwadayi da san wato alheri wal rahab kuma shine al-khawf raghaban wa rahaba Allah taimake mu lokacin mu ko to akwai sauran ayi hakuri wannan gabar tana da muhimmanci ne ba na so mu sauyi a cikinta domin mu amfana ba wai karatun zuƙun ba a mi karatun da za mu amfana amma banin tarjama wannan gabar sai mu tsaya ya ce wa yin baƙi lilmu'mini Allah ya rju illa min Allah ta'ala wala ya khaf illa minhu ta'ala wa ya zaharu zalika kuma hakan yana bayyana ne bi mujawazati haddi shar'i wa adamiha ta hanyar ƙetare iyakar shari'a ko kuma saɓanin haka bi mawajawazati haddi shar wa da haka ake gane wannan faman asa Allah ta'ala khawfan min al-makhluq wanda ya saba wa Allah domin jin tsoron wani halitta faqad khafa ghayra Allah ta'ala hakika ya ji tsoron wani Allah فإذا ta'ala. Idan bai saɓa wa Allah ta'ala ba بخوفا koli خوف المخلوق saboda tsoron wani halitta wa raqaba hudud shar kuma ya kiyaye iyakoki na shari'a falam ya kaf Allah ta'ala aga bai ji tsoron wani Allah ba kenan bal Allah ta'ala ya ji tsoron Allah wa kaza fi janibin raja hakan nan a bangare na raja abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo ya hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya da Allah ka sanar da mu abin da zai amfani mu duniya da lahira ka tsare mu daga duk abin da zai cutar da mu duniya da lahira ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ka shirya mana shugabanninmu ya Allah ka azurta su da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah marasa lafiyarmu ka hore musu lafiya mai ɗorewa waɗanda suke da lafiyar ya Allah ka ba su ikon gode maka da Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi da Allah ka kare mu daga duk wani sharri da muke tsoro muke fargaba da Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani Allah ka azurta mu arziki na halal da Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين